Assalamu alaikum kamar da yadda kuka sani suna na Tima Makamashi. Yau kuma da abin da Kaniyu ta waye gari kenan ni sai yau nake ji ko tun jiya ne an kama Naziru sarkin waka dan Allah dan Annabi gwamnati shugaban sansu ayi wa Naziru eh, sarkin waka adalci a sake shi Sabida me yasa wannan abin da ake fa wallahi wallahi ko ba dan kan siyasa bane za a ce akan siyasa ne. Sabida me yasa mun zo mun shiga siyasa wannan mun zake mun mun zo sai raba kawunan mu suke su sun yi a cebin abin da suke nema suna can suna tabgogin su mu mun zuwa inda muke cin abinci a nan za a tsaya kullum ana faɗa ba ganin Allah da zai waye ba a ce an yi kaza a Kannywood an yi kaza a ba wallahi wallahi ni kam gaskiya na kusa in bar ba zan iya wannan masifan ba gaskiya ai wani naziru sarkin waka adalci a sake shi shikenan a cewa mutum dan yana duk yan pdp ake ta kamawa yan apc su ba sa laifi tun da aka fara wannan abun ba a taba kama dan apc ba an jera hotunan jarumai biyar an ce duk za a kama su kuma duk yan pdp ne ko ba akan